Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. ina tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Sudan ta kudu na hana al'ummar ta ficewa da gangan daga cikin ƙasar. Jami'an Turkiyya sun ce an kama wasu daga cikin sojoji 2,839 da suka hada da manyan hafsoshi waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati a shekaran jiya Juma'a. a yau asabar kasar faransa ta fara hutun zaman makokin da ta bayar a duk fadin kasar na mummunan harin nan da aka kai da babbar motar da ya kashe mutane kusan 84 to kanin labaran kenan bayan kun gama jin labaran duniya yau asabar 16 ga watan yulin shekara ta 2016 za ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da taron kolin ƙungiyar ƙasashen afirka zai duba gwamnatin jihar niger kuma ta gabatar da wani ƙudurin doka da ya tanadi ɗaurin rai da rai ga waɗanda suka aikata wasu laifuffuka ciki har da faɗe. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Lahadi, Ibrahim Garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku. Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Sudan ta kudu tana hana mutanen mutanenta ficewa daga cikin ƙasar da gangan. Wata mai bincike ta Amnesty International mai suna Elizabeth Deng ta faɗi cewa jami'an ƙasar ne suke hanawa ta hanyar bawa kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama umarnin ƙin ɗauka duk wani namiji ɗan Sudan ta kudu da ya yunƙurin shiga don barin ƙasar ta filin jirgin saman Juba babban birnin su. Dama wasu da ma wasu masu shiga ta uganda ta mota a kan iyakar nimule amnesty na kira ga gwamnatin sudan ta kudu din da ta tabbatar cewa jama'a za su iya shige da fice a cikin kasar zuwa wata kasa sannan su tabbata masu gujewa tashin hankalin kasar na da damar ficewa lami lafiya wakilin sudan ta kudu a majalisar ɗinkin duniya akwai bona molal ya musanta zargin cewa gwamnatin su na hana 'yan sudan ta kudu ficewa daga cikin kasar kamar yadda amnesty suka bayyana jami'an turkiyya sun ce an kama wasu daga cikin sojoji 2,839 da suka hada da manyan hafsoshi waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati a shekaran jiya juma'a haka an tabbatar da rahoton dakatar da alkalai kusan 2,745 bisa zargin alaka da wani malamin addinin fetullah gulen kafar yada labaran turkiyya ta ce an miƙa sammaci 140 ga wasu ma'aikatan babbar kotun ƙasar malamin da aka zarga da hannu a wannan yunkuri fetullah wanda yake zaune a jihar pennsylvania ta nan amurka ya nisanta kansa da yunkurin juyin mulkin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce turkiya ta buƙaci a miƙa shehin malamin ba to amma amurka a shirye take ta miƙa shi matukar aka sami kwararren hujjojin cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka kai wanda bai kai ga gaci ba har yanzu dai ba wanda yake da yaƙinin ko suwaye ke rike ta da ikon shal kwatar kasar ta turkiya ta sojoji firayim ministan kasar benali yildirim ya yi jawabi ga dubban jama'a a yau asabar game da yunkurin juyin mulkin da aka yi ya ce wannan kuma abu bai yi nasara ba wanda kuma suke kan iko na kasar A yau Asabar kasar Faransa ta fara hutun zaman makokin da ta bayar a duk faɗin ƙasar a mummunan harin nan da aka kai da babbar mota wanda ya kashe mutane 84 haɗe da yara goma da kuma wasu guda 200 da suka jikkata. Wani bafaranshan balarabe dan asalin ƙasar Tunisia Muhammad Lahouet Boulel shine mai shekaru 31 ya kai wannan hari kuma mazauni ne na garin na Nice. Ya kutsa ne cikin al'umma a shekarun jiya da babbar babbar mota lokacin da jama'a ke bikin 'yanci da walwala da ake kira Bristol Day wanda ake yi a birnin Nice a kasar. Rahotanni sun ce hukumomi ba su kalle shi a dan ta'adda ba a baya duk da cewa an sha kama shi da 'yan kananan laifuffuka ciki har da wani rikicin na laifi da aka yi na makami a watan Janairu wanda hakan ya ja masa daurin talala na je kaka gyara halinka na wata shida. Tsohuwar matar Muhammad ɗin tana cikin waɗanda 'yan sanda suke bincike sannan suna da 'ya'ya uku tare da ita tana cikin wanda suke son su gane ko yana da hannu a cikin kungiyar isis ko makamantansu su dai kungiyar ta isis tuni suka ce shi wannan muhammad wani ne daga cikin jikajikan sojojinsu da suke jinjina masa a wannan jihadi da ya yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan washington dc wani dan gudun hijirar sa kai kuma shugaban jam'iyyar adawa sam rensi ya roƙi majalisun dokokin kasashen turai da su sa ido a kan ƙasar cambodia don magance rikicin gwamnati da na 'yan adawar ƙasar da kuma kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mai sukan lamirin gwamnatin ƙasar kemle a makon da ya gabata da yake magana da murya amurka bayan gama jawabinsa ga 'yan majalisun turai rensi ya ce yana fatan turai za ta bi diddikin lamarin ta kuma zama musu matashi zuciya daga abin da ake sa ran zai iya zama rikici tsakanin gwamnatin da kuma 'yan adawar haka kuma a yayin da 'yan majalisar kungiyar turan ke da damar kada kuri'ar kakaba takunkumi game da lamuran da suka shafi kisan kai da cin zarafin muhalli ya ce suna tunanin dakatar da harkokin kuɗaɗe ga duk inda ake zargi da laifi a cikin ƙasar ya ƙara da cewa 'yan siyasar turai na bayyana sha'awar su game da ganin ƙasar ta cambodia ta aiwata. tabbatar da sahihin zaɓe nan da wasu shekaru masu zuwa wanda ya ce hakan ne kaɗai zai iya kawo hanyar canji da kwanciyar hankali tare da dimokuraɗiyya. a ƙarshe wata kotun tarayya ta ɗaukaka ƙara a nan amurka ta yanke hukuncin cewa ƙaramar kotun da ta yanke hukuncin cewa sojojin ruwa na da damar amfani da na'urar da ake kira sona sun yi kuskure wannan na'ura dai ana amfani da ita ne wajen gano jiragen ruwan soji a ƙarƙashin teku to amma kotun tarayyar ta ce amfani da sona ɗin zai iya cutar da halittun da ke rayuwa a cikin teku wanda suka haɗa da kamar manyan kifayen da ake kira shark da whale turtles da sauran halittu makamantansu sannan ko ba komai na'urar za ta dama musu lissafin yadda suke neman abinci ko farauta abincin da za su ci da kuma yanayin hayayyafar da suke yi a ƙarƙashin teku tokar da aka yankin a shekarar 2012 wace hukumar kula da teku da ayyukan lura da kifaye suka runguma bisa sharaɗin cewa duk lokacin da sojojin ruwan ke amfani da na'urar to da zarar sun hangi dabbobi na ruwa a kusa da jiragen ruwansu to dole su kashe na'urar kafin su ci gaba. Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda Usman Kabara ya karanto. Madalla. Gobe Lahadi idan Allah ya kai mu a hukunce za a fara taron kolin kungiyar kasashen Afirka a birnin Kigali na kasar Rwanda. To amma an ba da rahoton cewa a yau Asabar shugabannin da suka halarci taron suka yi wani taro a keɓe da ake cewa retreat da turanci. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya dubi wasu daga cikin abubuwan da taron zai mai da hankali a kansu. Taron na taliyar Afirka da aka fara yau a birnin Kigalin kasar Rwanda batutuwan zaɓakan kwamitocin na AU da fasfan AU na bai ɗaya su suka fi jan hankali. Ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Jeffrey Onyema, ya ce Najeriya ta so yin takarar shugabancin kwamitin tsaro na taliyar African, amma tun da kasar da ke rike da mukamin a halin yanzu wato Algeria ta nuna muradin yin tazarce, to Najeriyar ta janye. Onyema ya ce amma da za a ɗage taron zuwa na lokaci, kila Najeriya ta yi takarar. Kwararre kan hulɗar diflomasiyya kuma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, ambasada Suleiman Dahiru ya ce wannan shiririta ne. Ni abun gaskiya ya ɗaure mun kai. In har Najeriya ba ta so ta tsaye da ɗan takara don Algeria suna so su ci gaba da rike wannan kujeran. Ko da an yi wannan taron hoda ba an ɗaga zuwa wani lokaci bai kamata a cewa Najeriya za ta tsaye da mutum ba. In dai Najeriya ta yi tunanin cewa za ta tsaye da mutum, a tsaye da mutumin su je su yi karo a wajen taron wanda Allah ya bashi Allah ya bashi. Samar da faswa na bai ɗaya shi ma na jin tsoro da fargaban yaɗuwar makamai tsakanin 'yan ta'adda kamar yadda tsohon hafsa a rundunar sojan Najeriya Aliko Irashid Harun ke cewa. Akwai matsalolin da za iya samu a wannan abubuwan da su wannan African Union suke so su tattauna a kai. Za ka a Najeriya ana da Foro's borders su kai wajen dubu biyu dari hudu da arba'in da bakwai a wanda ba a in su. Kuma yanzu ka duba sojojin Najeriya da over straight ba ko ina ne za su iya rika zuwa su zai ce za su kafa sansani ko kuma su rika patrol a wurin ba. In ba lokacin da su 'yan Boko Haram suke so su kwaci boso. Ai suna da wani abun da suke so su yi ne. Saboda daga gabo su zaka ka agadar da ganin Agadez kuma za ka iya zuwa har ka je Libya. One of the major training camp da ISIS suke da shi a Afirka shine Libya. Tun lokacin ma da akwai restriction ba hana wannan abun ba balle yanzu a ce an ba da free movement gaskiya akwai matsala. Ambassador Suleiman Dahiru shi ma na da wannan ra'ayi. me amfanin wannan passport mu muna da ecowas a nan na west africa wanda an kirkiro ta tun shekara arba'in da ɗaya kenan amma yanzu kana da ecowas passport in ka je wani wasu wurare sai gani ana maka wasu wulakanci da bai kamata ba wannan ma a west africa ana maka wulakanci bele a ce ka tashi ka je afirka ta kudu ko afirka ta gabas ko maghrib wajen kasashen larabawa wanda su ma kansu tukuna ba su ɗauki kansu su ma afirka ba ne. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. sai fufu ya banye ya dawo himma bisa kurra zumunci da karama ku gujewa raya da kusuma ba sa haɗa kayan al'umma haɗa kai a afirka muke nema. Allah ya ji kan Abubakar Ladan. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton cewa Majalisar Wakilan Jihar Niger Arewa maso yammacin Najeriya ta zata da wata dokar da ta tanadi daurin rai da rai akan waɗanda aka samu da laifin yin garkuwa da mutane da satar shanu da kuma aikata laifin yin fyaɗe. Dan majalisar da ya kawo wannan ƙudurin doka dai Honorable Hussaini Ibrahim Agayi ya yi ƙarin haski akan dalilin da ya sa majalisar ta amince da kafa wannan dokar. waɗannan abubuwa ba lehu eh, ba damu da shi ba ba dokan da zai rike mutum akan waɗannan laihuka so waɗanda aka kama ko an kai su gaban alkali shi alkali zai yanka hukunci ne sai da doka kuma tun da ba dokan sai ya sake su abin da ya samu muka duba kenan muka ce lalle ya kamata mu ma mu koyi wasu jihohi da suka yi mu ma mu samu doka a kan wannan abubuwa tuni dai kungiyoyi da ma ɗaiɗaikun jama'a suka yi maraba da zuwan wannan doka a jihar musamman ganin yadda ake samun karuwar aikata irin waɗannan laifuffuka Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya. to mu muna jin daɗi kwarai da gaske da wannan dokan da za a kafa saboda idan aka ƙare shanun filani laifuka za su ƙaru kuma satan jama'a ba al'adarmu ba ne kuma ba sana'a ba ce saboda haka abu ɗaya ne kawai muke da ƙorafi a kai muna kira ga ainihin jami'an tsaro wanda suke kamawa su lura da cewar duk wanda bai yi abu ba daga tuhuma in ba a tabbatar da laifi a gare shi ba ka a gurfanar da shi wanda yake an samu tabbas akwai shaidu wallahi tallahi duk abin da aka yi mai mu goyon bayan haka to shi ma dai kwamishinan labarai na jihar niger mr jonathan batsa ya ce sun yi maraba da wannan dokar wallahi wannan dokar mu ta yi kyau domin duk wanda ya zo sata kayanka an iya same ka shi ma zai kashe ka ai suna kashe mutane gara su ma ba a kashe su ba daurin rai da rai aka yi wannan dokan ta zo cikin lokaci amma masu ganin akwai dan tsanani akan abun me za wanda ya ce akwai tsanani to ya riki ya ya daura makarya gindi kuma yana ya, mara ma barayin nan baya duk wanda ya ce wannan dokan tana da tsanani to shi ma a bincike shi a yanzu dai majalisar dokokin jihar Niger ta aika kudirin dokar ga gwamnan jihar domin neman amincewarsa tare da kada hannu a kanta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To haka ne, masu sauraro yanzu dai nan misalin karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha na safe a gogon Washington DC. Kuma lokaci yayi da Ibrahim Garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Yusuf Adamu da Malam Haruna Muhammad Katsina kan kungiyar 'yan jaridar Najeriya NUJ da kuma waɗanda suka shugabance ta zuwa yau. Sannan za kuma a ji amsar tambayar su Hadiza da Umi matan Muhammad mai kayan miya Gombe kan firaministocin da Burtaniya ta yi zuwa yau. Bari mu fara da amsar tambayar su Malam Yusuf Adamu da Haruna Muhammad Katsina. masu son sanin tarihin kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa NUJ da kuma adadin waɗanda suka shugabance ta zuwa yau. Kan wannan ga abin da ya sauƙaƙa. An kafa kungiyar 'yan jaridar Najeriya yuje a takaice ne ranar 15 ga watan Maris na shekara ta 1955 a Legas babban birnin tarihin Najeriya na lokacin. Akwai gibin bayani a tarihin ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya saboda tsakanin shekara ta 1961 zuwa 1969 an cire sunan ƙungiyar daga jerin sunayen ƙungiyoyin ƙwadago da aka yi wa rijista saboda ƙungiyar ta kasa gudanar da ayyukanta a matsayin ƙungiyar ƙwadago. Ƙungiyar ta kasance mara rajista inda ta rinka gudanar da al'amurorinta a matsayin wata ƙungiyar mutane kawai har zuwa shekara ta 1977. Kafa ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa Enuje ƙarƙashin wata majalisar gudanarwar farko mai mambobi shida a waccan rana mai tarihi. a harabar makarantar st paul da ke layin britford a birnin iko shine cikamakon juyin juyi halin da aka yi shekara da shekaru ana yi na neman haɗa kai da wasu 'yan kishin ƙasa na farko suka yi waɗanda su ne ma ginshiƙin fafutukar neman 'yancin najeriya ta amfani da ikon alkalami. a lokutan farko gwagwarmaya irin su wadda ake kira britain must go wato dole fa ingila ta tafi sun bayyana karara har an yi ta buga su a jaridun da yanzu ba su waɗancan 'yan kishin ƙasar da ke ta tsuma da ƙaunar ƙasa da hakan kan bayyana irin rubuce-rubucensu sun hada da gwamna janar na najeriya marigayi owele na anicha right honorable dr namdi azikwe premium farko na yankin gabas da marigayi chief obafemi awolowo da marigayi sardawan sakkwato sa'amadu bello da kuma alhaji abubakar tafawa balewa da marigayi habar mukauli da chief ho davis waɗanda bayan da aka buɗe jaridar harshen yarbanci mai suna iwe irohini ede yoruba wadda marigayi reverend samuel ajayi kuroza ya kafa a abeokuta a cikin shekara ta 1929 suka yi ta rubuce-rubuce ba ji ba gani a jaridunsu game da buƙatar najeriya ta samu 'yancin kai wasu 'yan gwagwarmayar da suka hada da wani tsohon gwamnan jihar ogun marigayi chief olabisi onabanjo da ɗaya daga cikin waɗanda suka gaje shi chief olusegun osoba da dai sauransu sun shiga sahun 'yan kishin ƙasa da kuma 'yan jarida na farko da ke hankoron kafa haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan jaridar najeriya a yayin da suke birtaniya cirani mutane irin su ci olu oye sanya lokacin yana cibiyar koyon aikin jarida ta london wato london institute of journalism ya kafa kungiyar 'yan jarida ta ƙasa nuj shiyar birtaniya kuma da dawowarsa gida najeriya cikin shekara ta 1954 ya kama aiki da gwamnatin mulkin mallaka a matsayin jami'in yada labarai sannan ya jagoranci kafa kungiyar 'yan jarida ta najeriya cikin shekara ta 1955 waɗanda su ma suka zama jigajigan jami'an ƙungiyar a lokacin sun haɗa da marigayi mabolaji odunewu wanda shi ne ma shugaban ƙungiyar na farko alhaji latif jakande wanda daga bisani ya zama gwamnan lagos shi ne ya taimaka wajen kafa majalisar nuj ta biyu kuma ya kasance ɗan ƙungiyar shiyar lagos Ƙungiyar NUJ na kunshi da matakai uku wato da sakatariya ɗin ƙasa ko National Secretariat da majalisun jihohi da birnin tariyar Najeriya Abuja ko State Council and FCT da kuma rassan gidajen labarai ko chapels. Duka waɗannan matakai ukun na ƙarƙashin shugabancin ciyamomi da sakatorori da ma'aji da dai sauransu, in banda matakin tarayya da ke ƙarƙashin shugaba ko firesidan a maimakon ciyaman. A yanzu haka, 'yan Nuje na da majalisu ko kansil a jihohi 37 da yankuna ko zones 8 da kuma rassa ko chapters 740. Sannan akwai wasu ƙungiyoyin masu alaƙa da 'yan Nuje irin su ƙungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya na watch a takaice da ƙungiyar editoci a Najeriya da kuma ƙungiyar marubuta labaran wasanni a Najeriya Suwan a takaice. Hedkwatar NUJ ta tarayya na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Waɗanda suka shugabanci NUJ zuwa yanzu su ne, na farko Mabolaji Adunewu daga shekara ta 1955 zuwa 1959, sai Peter Ayeni daga 70 zuwa 72, sai Alhaji Saka Fagbo daga 72 zuwa 73, sai Chief Abimbola Odulami daga 73 zuwa 75 sai alhaji sidi ali sirajo daga 75 zuwa 77 sai chief michael b asaju daga 77 zuwa 80 sai alhaji bola adedoja daga 80 zuwa 85 sai chief george izobo daga 85 zuwa 89 sai alhaji muhammad sani zoro daga 90 zuwa 94 kwamran ladi lawal 94 zuwa 95 Mr. Bonisi Aruweha daga 96 zuwa 97, Lanre Ogundipe 97 zuwa 99, Prince Mad Adeyemi daga 99 zuwa 2006 sai a kawo Adenege Ademele daga 2006 zuwa 2009 sai Comrade Muhammad Garba daga shekara ta 2009 zuwa 2015 daga nan sai shugaba mai ci wato Mr. Abdulwahid Odusile wanda kafin ya zama shugaban na nuj ranar asabar 25 ga watan yuli shine babban edita ko manajin edita na jaridar the nation game da yadda kungiyar ke kare mambobinta kuwa akwai ka'idojin da take amfani da su da ake kira code of ethics wajen auna gaskiya ko rashin gaskiyar mamba idan bukatar hakan ta taso akan buwa mamba kadi idan ya cancanci hakan game da matakan ladabtarwa kan 'yan kungiyar da sukan zama 'yan amshin shatar gwamnati kamar yadda masu tambaya ke zargi kuwa shi ma ka'idar ta code of ethics akan yi amfani da ita a matsayin ma'aunin zaman ɗan jarida ɗan kore ko akasin hakan idan kungiyar ta tabbatar da laifi kan mambanta takan ɗau mataki kama daga dakatarwa zuwa kura kwata-kwata ko kuma barin hukumar da ta dace ta yi aikinta a kansa Ƙungiyar NUJ dai mai zaman kanta ce, ma'ana ba ta ƙarƙashin wata gwamnati ko hukuma. Sai kuma amsar tambayar su Hadiza da Ummi matan Muhammad mai kayan miya Gombe. Masu son sanin adadin firaministocin da Burtaniya ta yi zuwa yau. Game da wannan ga abin da ya samu. To malamai Hadiza da Ummi, firaminista 76 aka yi a Burtaniya kawo yanzu. na farko shine sir robert walpole daga shekara ta 1721

Za mu fara daga Margaret Thatcher wadda ta yi daga shekara ta 1979 zuwa shekara ta 1990 sai kuma Sir John Mijo daga shekara ta 1990 zuwa shekara ta 1997 sai Tony Blair daga 1997 zuwa 2007 sai Gordon Brown daga shekara ta 2007 zuwa 2010 daga nan sai right honorable david cameron daga shekara ta da goma zuwa ranar laraba 13 ga watan yuli na wannan shekarar ta shida lokacin da theresa may 'yar shekaru 59 da haihuwa ta zama firaminista bayan abin da ya biyo bayan ficewar burtaniya daga kungiyar tarayyar turai har david cameron ya yi murabus sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Kafin mu ci gaba ga wannan sanarwa. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara nauku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirin mu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Da kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Malam Garba Sabiyo Lagashuwa jihar Yobe ya rubuto ne yana cewa, Salam VOA Hausa, ya kamata shugabannin ƙasar Sudan ta kudu su yi murabus daga kan karagar mulki domin a kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma. Shugaban ƙasa Buhari, ka sani cewa sai ka cire rigarka ta mutunci ka saka daidai da wanda tsagerin Niger Delta Avengers suke sanye da ita ne kawai za ka iya kawo ƙarshen zagon ƙasan da suke wa tattalin arzikin ƙasar mu. Wannan saƙo ya fito ne daga wajen Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Shi kuma Baffa Haruna Bajoga ya rubuto ni yana cewa, Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa ƙasashen duniya cewa idan suna son a kawo ƙarshen ta'addanci a duniya to sai sun haɗa kai sun daina munafurtan juna wajen yaƙar ta'addanci domin a fili take cewa ƙasashen da suke ba da gagarumin gudumawar ƙara haɓaka ayyukan ta'addanci a lungu da saƙo na duniya. To kamar yadda kuma muka saba za mu shirin da takaitattun labarai. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ƙasar Sudan ta kudu na hana mutanen ta fita daga cikin ƙasar da gangan. Wata mai bincike a Amnesty Elizabeth Deng ita ce ta faɗi haka cewa hukuma ita ke hana mutane fita ta hanyar bawa kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama umarnin kin ɗaukar duwani namiji ɗan Sudan ta kudu da ke yunƙurin shiga jirgi don ficewa daga ƙasar ta hanyar bin garin Juba babban birnin ƙasar da ma masu bi ta hanyar mota a kan iyaka su shiga Uganda. propaganda daga garin Nimole. jami'an turkiyya sun ce an kama wasu daga cikin sojoji 2,839 da suka hada da manyan hafsoshi wanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati a shekaran jiya juma'a haka an ba da rahoton dakatar da alkalai kusan 2,745 bisa zargin alaka da wani malamin addini fetullah gulen wanda yake zaune a nan amurka a yau asabar kasar faransa ta fara hutunta na makokin da ta bayar a duk fadin kasar na mutane 84 da wani mai mota ya hallaka cikinsu har da yara guda goma da wasu guda 200 da suka jikata to allah ya kyauta masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya muke sake gayyatar ku domin jin wani sabon shirin a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri sai an jima.